assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala salli ala sayyidina Muhammad ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ina gaishe da mutanen duniya gaba ɗaya akwai itacen da nake so nuna mu al'umman duniya mu a yarenmu muna kiran shi fanyon farko sansanin kamar sansanin ruhanai ga itace kaga ga itace kamar magariya ba ruhani ma'ajiyar ruhanai suke ajiya mamaki da suke zama shi ne nan wajen itacen nan ga kalle shi mai kyau ka gani mai gida idan kana son sun surutu duniya ta san ka ka samu kuɗi ko kuma ka sha wannan za ka nemi da yawa ga shi fa baki baki a ciki ga shi kamar yaya ba yaya don wannan ba ta haifuwa ya fure kawai kai ka billahi lazi illahu yana da hatimin shi wannan ne zaka nemo da yawa ka kona ka yi tawara da shi sai ka rubuta eh, suratul waqi'a kafa daya jaja na sullahi kafa ɗaya mai gida za ka ga ikon allah in kai ka gama ka tofa ciki in za ka zo ka yi wanka sai ka sa ka yi itacen na itace ne kuma dafa yi wannan yanzu ka sare haka kawai ka saka tukunya ka tafasar kai wanka da shi dukkan da makiyinka yake masifa ne komai an maka kuma zai kare wannan itacen ku duba mai kyau kuma nasiru illa min indillahi yanshuru man yasha mai gida Allah shi babu ruwan shi abin da ya ga dama zai in ka so ka ji na macin da take neman aure sama da ƙasa na yaudaranta kin ga kin samu wannan ajiya dan kwalin da kika fi daurewa sosai sai muke kona sai ki cire wannan da yawa ki murza su juna in kin murza su sosai sai ki saka a cikin buta na karfe da kin saka buta na karfe ba ki ajiye kan wuta ya yi tafasa idan ya tafasa ya kai minti talatin ka saukar za ka ga ya zama baki kirim duka sai ka siyo dankali dankalin turawa dankalin da dankalin hausa nake yi gaskiya sai ka nemo dankalin hausa sai ka raba shi tsakiya sai ka saka cikin wannan eh, ma'aikacin da ka saukar a kan wutan sai ka sake ɗaurawa in ka gan shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa in kin ga ya tafasa ya kare ya kusan kare ki sokar da zafi zafin sa sai ki yayyanka bakin yayyanka ba a saman rumfa ke sa ɗayan ɗayan kuma za a kife da tona rami ne a binne kafin ki tona rami ki binne ni wacce kaza namijin da ya dawo yaudara a'a tun shekara kaza kaza ban yi aure ba muna tare da mijina yana cin amana muna tare da mijina yana cin dunduniya na nuna ina zaman aure bana jin daɗi kullum shaidan ki tofa duka a cikin gefen dankali sai ki tona rami ki wancan kin yayyanka kin aje a sama rumfa wannan kuma kin saka a cikin wannan kin binne to wanda yake sama zai bude taurarin ki ne da farin jini da ɗaukaka wanda aka binne a ƙasa kuma duk aikin sihirin da aka yi maka a duniyan nan in mai shi yana tafiya kan ƙasa zai karye sai da in ya hau iska saman iska yana yawo wannan kan ban sani ba amma in yana taka ƙasa zai karye kowane irin asiri aka yi maka kai ko kambun baka kai ko kashin dan adam ka san an je makabarta akwai kashi yi ake samu na dan adam ko wannan ne ka hada da jan nama ka ba kare miji? dan shi ma ana kiran shi bala'i wannan da nake son faɗa ana kiran shi sabon masu kai ba na son faɗa saboda wani zai aikata wallahi wane yana da shi wane bai da shi bai da shi ne kawai in yana da shi ba mu wane ya iya a wane bai iya ba duk da aka dai bai yi abu mai kyau ba in ya yi ba sai kun yi musu ba gida fata da nake son ba yau yana da yawa yana da yawa amma ayyukan mu suna ran da dama da dama sosai da dama sosai irin mazan da namiji ko na mace ko mai shago ko malami duk kudin da ka samu baya zama duk kudin da ka samu baya zama duk kudin da ka samu baya zama za ka ciro wannan kaga fure na yadda ba za ka ciro wannan da yawa ba ka cire wannan da yawa ba kamar cikin hannu biyu sai ka nemi kuda kuda guda tara ka sanya shi tare ka daka ba ka daka sai ba sai ka nemi wani karamin gora na kwakwa sai ka saka a ciki sai ka sa ruwa ba a sa turare idan yin sati ɗaya sai ka juya bucket <laughs> gida ka yi wanka ɗaya da shi ka wallah har sai mutane za su zo gun ka baka ajiye don ba ka taɓa kuɗin kuɗin ka zai zo in an maka alkawari za a cika in aure ne kuma wannan ɗin ne za a cire diyawa in an cire kifiya wanda mata suke so da shi da wannan za a haɗa a cikin tukunya ɗaya a tafasar sai ta yi wanka da ruwan sau ɗaya sirri wannan ba wai ƙatar riga da ƙatar rawani da ka carbi kana yaudarar mutane ba shi ne malinta fa malinta yana cikin kwakwalwa ne haka zarikin allah bai baka ba ba zai yi ba a gano barin sa babban riga ko don samu kwastoma barin sa babban sharbi ko kuma wannan duk in ka lura da yanayinsu suna so su juce in ba ka ba ka iya aiki ba ka iya ina ruwanka da babbar riga an tazo ko kuma in ya zo ya same na gida ba babbar riga ba ran samu kudi a gunshi gida ba riga ne ke ba mutum kudi aiki mai kyau shi ke ba mutum kuɗi Allah ya samu da su ga wannan itace mai kama da magaryan da na baku shi tun da su ga shi nan wurin suna da yawa inshallah ina amaru okay Why ne baya to yana na alwala okay <laughs>